Barka da hantsi Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka. mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na barka da hantsi Najeriya. <clears throat> Suna na Bello Hamza. tare da ni akwai abokin aiki na rabiu ali indawa alhaji rabiu barka da hantsi barka da yammaci barka da surahi <laughs> na da fatan kuma ka shigo lahiya alhamdulillah to a yau za mu zagaya ne wasu manyan kasuwanni da ke faɗin arewacin najeriya domin mu ji farashi kayayyakin gona a kasuwannin kayayyakin abinci wato eh, alhaji rabiu abubuwa da yawa suna faruwa a kasuwannin nan kuma ya kamata al'umma su ringa sanin yadda farashin kayayyakin gona yake tafiya wannan zai taimaka wajen shirye-shirye da tsare-tsare mutum tun kafin ya je kasuwa ya san wani irin kuɗi zai rike ta yadda zai fuskanci siyan wa'annan abubuwa ɗin ko ba ka ba to za mu tattauna kai tsaye ne da ainihin yawwa za mu tattauna ne kai tsaye da wani jarumi kuma masani akan harkokin kasuwanci yadda kasuwa ke tafiya a sassan arewacin najeriya wato bangis bangis ya kawo da ba bangis kana jina hello bangis na'am assalamu alaikum wa alaikum salam barka da warhaka barka barka da warhaka aiki to alhamdulillah ya aiki? masha Allah alhamdulillah Um, a gurguje ina tafe da ok na'am ci gaba yawa ina tafe da farashin kayayyakin amfani na wannan mako kamar yadda dai a kasuwanninmu suka gabata a wannan mako musamman na arewacin najeriya hmm. za mu fara da kasuwar giwa jihar kaduna inda a wannan satin aka sai da buhun shinkafa eh, buhun masara mai nauyin kilo 100 a kan farashin naira 19,000 zuwa 20,000 yayin da sabuwar masaran kuma take kamawa hudu zuwa uku, sai dawa buhun dawa shi ma mai nauyin kilo 100 an sai da shi 20,000 da biyar. Sai waken suya shi ma dubu goma dubu talatin da uku dubu talatin da biyu sai farin wake ga dukkan alamu a ainihin eh, network din bangis ya kawada na da matsala mm. to amma a daidai lokacin da yake cigaba da kokarin shawo kan matsalan da yake fama na network ina ganin za mu tafi wasu kasuwannin ga wani hali ainihin farashi yake ciki <laughs> kai tsaye za mu tafi kasuwan hatsi ta dawa nau da ke jihar kano mai can kusa da inda ba indabawa ne kan hanyar bici ba wato a can buhun masara mai nauyin kilo 100 ana sayar da shi akan dubu sha hmm. sai kuma buhun wake mai nauyin kilo 100 yana akan dubu arba'in buhun dawa mai nauyin kilo 100 ana sayar da shi akan naira 19,000 sha buhun gero mai nauyin kilo 100 shi kuma ana ba da shi in ka miƙa naira ashirin ashirin da shida bungero kuma mai nauyin kilo 100 ana sai da shi shi ma a kan farashin naira dubu ashirin da shida. Buhun alkama mai nauyin kilo ɗari yana tafiya a kan dubu arba'in da hudu da ɗari biyar. Haka kuma buhun shinkafa mai nauyin kilo ɗari. Don ka lura duka ma'aunin su kilo ɗari ɗari. Kilo ɗari ɗari ne. Eh. To shi kuma yana tafiya a kan dubu sittin da biyu. shi wannan shinkafa fa da ake magana irin dogon buhu din nan ne ba irin karamin eh, eh, buhu yawa sai buhun irin shinkafa mai nauyin kilo 100 shi kuma ana sai da shi akan dubu ashirin da ɗaya wannan ga wanda suke shirin zuwa shuka kenan hmm. musamman shirin masu shirin noman rani sai kwandon tumatir shi kuma yana dubu goma sha ɗaya to daga nan kuma muka garza kasuwan dan dume wanda ke can jihar katsina hmm. a can kuma ana sayar da masara mai nauyin kilo 100 akan naira dubu goma sha bakwai hmm. ji fa sai kuma buhun wake mai nauyin kilo 100 shi kuma anan yana tafiya ne akan dubu arba'in da biyu hmm. sai buhun dawa mai nauyin kilo 100 shi kuma dubu goma sha tara da ɗari biyar a can dai kasuwan dan dume ta jihar katsina ana sayar da gero mai nauyin kilo 100 a kan farashin 24,000 sai buhun shinkafa mai nauyin kilo 100 ana sayar da shi a kan 60,000 kaga yana dan sauki kan yadda ake sayar da shi a dawanau kenan eh, idan kuma dawanau babban kasuwa ce wadda ana zuwa cinta daga sassan afirka ba wai cikin kasan eh, kasan da kazai ba eh, saboda shararriyar kasuwa ce ta ta hatsi yawwa sai kwandon tumatir a can kasuwar ɗan <coughs> ana sai da ita akan dubu ashirin da biyu da ɗari biyar hmm. to idan kuma muka garza kasuwar hatsi ta kumu Dake ke hmm. ah, jihar gombe ana sayar da buhun masara mai nauyin kilo ɗaya kilo 100 akan dubu ashirin da ɗaya buhun farin wake ko mai launin kilo 100 ana sayarwa akan dubu talatin da bakwai daga nan kuma sauran jin farashin da yadda ake sai da kayan hatsi a kasuwar garin kumo ta jihar gombe ya ta kare ne daga nan to buhun jan wake dai manya mai nauyin kilo 100 ana sai da shi naira dubu arba'in da ɗaya hmm. sai kuma buhun dawa mai nauyin kilo 100 ana sai da shi naira dubu sha shida akwai kuma buhun gero mai nauyin kilo 100 shi kuma ana sai da shi naira dubu ishirin idan kuma kasuwar hatsi ta kaduna a ta samu naka da ke jihar kaduna kaduna kuma eh. Eh, shi kuma ana sai da buhun farar masara mai nauyin kilo 100 a kan naira 17,000 goma yauwa yayin da kuma buhun farin wake ake mai nauyin kilo 100 ake sai da shi naira 42,000 hmm. sai buhun waken soya hmm. mai nauyin kilo 100 shi kuma ana sai da shi naira dubu yayin da buhun shinkafa mai bawo wanda ba ba tashi ba ba cashe ba eh. mai nauyin kilo 100 shi kuma ake sai da shi naira dubu zuwa dubu buhun jar dawa mai nauyin kilo 100 ana sai da shi naira dubu zuwa dubu hmm. ake sai da shi to a dai kasuwar ba mu batta ba buhun wato buhun dauro mai nauyin kilo 100 hmm. a karan kala mai dauro ne saboda masu wani wani nau'in gero ne a wanda ake bunu da shi yana da daɗin to to madalla shi kuma ana sai da buhun sa mai kilo 100 naira dubu yayin da buhun kalwa mai nauyin kilo 100 ake sai da shi naira dubu ishirin da takwas zuwa naira dubu ishirin da tara sai kuma buhun waken soya mai nauyin kilo ɗari ana sai da shi naira dubu talatin da biyu hmm. sai mu kuma idan mun leƙa kasuwar mutum biyu da ke jihar taraba ba hmm. buhun masara mai nauyin kilo ɗari ana sai da shi naira dubu goma sha shida da ɗari biyar yayin da buhun irin shinkafa mai nauyin kilo 100 ake sai da shi naira dubu goma sha takwas da ɗari biyar zuwa dubu ishirin sai kuma buhun gero mai nauyin kilo ɗari ana sai da shi naira dubu goma sha shida yayin da buhun yayin da mun farin wake mai nauyin kilo ɗari ake sai da shi naira dubu talatin da takwas zuwa dubu arba'in da biyu sannan kuma buhun dawa mai nauyin kilo ɗari ana sai da shi naira dubu goma sha bakwai da ɗari biyar yayin da buhun waken soya mai nauyin kilo ɗari ake sai da shi naira dubu talatin da biyu zuwa dubu talatin da biyar buhun iri na agushi ko hmm. kuma sun sai agushi agushi <laughs> yawa yau menoyin kilo ɗari ana sai da shi naira dubu talatin na duk wannan kuma kamar da ka bayani na farko Na. a kasuwan mutum ɗaya da ke can jihar eh, jihar taraba eh, wannan wato farashin yadda farashin ta kasance kenan a wannan makon ah, ba san ko eh, bangis na nan ya sake da bangis hello bangis hello bangis na'am bangis <coughs> kana da jin ka alhaji bello na a gurguje ci gaba mu ji um, buhun gero buhun gero mai nauyin kilo ɗari an sai da shi dubu goma sha tara zuwa dubu ishirin a kasuwar giwa dai jihar kaduna kana ji na ina jin ka eh ci gaba yau sai alkama ita ma dai mai nauyin kilo 100 din a an saida ta dubu arba'in da biyar zuwa dubu arba'in hada takwas a wannan makon eh, ita ma shinkafa mai bawo ko shinkafa dai eh, buhun shinkafa shi ma mai nauyin kilo ɗari an sai da shi dubu sittin da biyu zuwa sittin da takwas sai a kasuwan giwa jihar kaduna sai tumatiri inda shi babu wani specific eh, kudin shi a wannan satin ya dai tashi daga dubu sha daya zuwa har zuwa dubu ishirin shi ma yana kama a wannan satin eh. ina ga karshen tsarabar da na yi a wannan satin to to eh, to bangis kafin mu sallame ka me kake ganin ya faru ɗan kasuwan kayayyaki sun tashi ne ko kuma sun ɗan sauko. Eto a alhamdulillahi gaskiya a wannan kasuwan ma ce kayayyaki musamman waɗanda mutane suka fi buƙatar a samu rangwame a kansu kamar dawa da masara sun yi ƙasa saboda an samu shigowar masara sabuwa musamman masara sabuwa idan muka duba a wannan kasuwar a eh, ƙaramar kuma giwa za mu ga ta kwakwako da sabuwar masara da wadda a wancan satin ta kai har zuwa dubu ko in ce wancan watan ta kai har zuwa dubu ishirin hada ɗaya to amma yanzu ga shi ta yi ƙasa kana ji na? ga shi ta yi zuwa dubu goma sha bakwai sha takwas sha tara zuwa dubu ishirin to kaga ya samu ci gaba kenan a yayin da ita sabuwan kuma sai ta kama dubu sha uku zuwa dubu sha biyu. eh na jinka da yake kuma kana dan matsalar network a nan dai za mu saurara maybe sai zuwa mako mai zuwa insha Allah za ka sake tattaro muna alƙaluman farashin yadda kasuwar ta kasance muna godiya bangis da fatan eh, da fatan kuma na gaba za mu za mu ƙara neman ka mun neme ka za ka saurare mu eh, bangis ya kawo da kenan eh, masu sauraron mu kuma daidai lokacin nan ya kamata mu dan dakata mu dan tafi hutun dan tafi sha shayi ba eh, mu dan kulku shayi wasu kalamu da sauraron mu a dakace mu Barka da hantsi Nigeria duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Jama'a masu kallon barka mu da dawa da kaɗan takaitaccen hutun rabin lokacin da muka tafi. Kamar yadda dai kuka sani muna ina tare da bokin aiki na Rabiu Ali Indabawa. To Rabiu kai tsaye ina ganin za mu ɗan duba manyan labaran da da jaridar mu ta yau take kutu da shi yau ashirin yau yau sha uku ga watan satumba me babban labarin mu ke dauke da shi ne rabiu to babban labari dai a makon da ya gabata mun tattauna kan rikice-rikicen da ya yi jam'iyyar pdp yau wato yanzu kuma an zo zagaye na karshe ko kuma wani mataki na karshe na kokarin sulhunta shi rikicin ko kuma warware da baibayin da yake cikin jam'iyyar jam'iyyar pdp kasan a makon da ya gabata kwamiti ya zauna mm. ƙarƙashin jagorancin shugaban jam'iyyar wanda su kuma wanda suke adawa da shugaban jam'iyyar suka mm. cewa zuwa taron mm. to to abin da dai yake faruwa tawakka da take karkashin shi wuke ya hada da samuel otom wato gwamnan jihar benue da ya fanyi okunyi gwamnan jihar enugu da sai makingi gwamnan jihar oyo da okezi ifiazu na na abia waɗannan su suka tattar su ne gwamnoni pdp din da ake cewa suna suna mara masa eh, to a tattaunawar da shi shi ayu bayan bayan zaman wannan kwamiti da su suka karkare ya sami shi shugaban kwamitin amintattu wato wabara ya zauna shi ya roke shi akan ne je samu wuce da waɗannan tawaga ta su da roƙe su da su zo a haɗa kai a zaman a gudu tare a tsira tare. To, ni abin da yake bani mamaki mm, malam, me ka hanga wajen tarnaɗi da ake samu a wannan sulhu wajen kawo ƙarshen su. Wato abubuwa ne da yawa kuma yanzu babban abin shi duka bangarorin sun fahimci cewa akwai bukatar su haɗa kai don su kai ga jam'iyyar gaci don yayin da ya zama na yanzu dai ana daidai shirye-shiryen daga ainihin takunkumin fara yakin neman zaɓe amma kuma kansu ba a ɗaya ba kaga to ina ma ake da kuma tsarin cewa za a kai ga cin zaɓe to cikin cikin ka'idoji da shi wuke ya ginda na cewa wannan wasu wasu bukatu da yake son a cika masa kafin ya yadda ya rungumi eh, zaman sulhu a tafi tare shine saukan shugaban jam'iyyar wato yauciya hmm. ina ganin bai samu wannan ba amma shugaban kwamitin gudanarwa na jam'iyyar hmm. shi ya sauka haka shine aka ba wa bara to ana tunanin wannan kamar zai iya dan kwantar da zuciyarsa ya zama na an tafi eh, amma dai ana fatan ka harkar siyasa kowane magana ne na me bukatan ka me za ka samu a iru a tafiyan kuma kowa na kokarin ganin ya ainihin ya samu biyan bukata ne gaba daya to babban labarinmu na biyu kuma yana magana yana bayanin cewa 'yan matafiya da yawa sun zauna ba ba sun samu tafiya ba cinko cinko <laughs> a filayen jiragen sama saboda yajin aiki da ainihin kungiyar ma'aikatan da suke aiki a tashoshin jiragen sama suka shiga hmm. su kuma suna yaki ne da akan wani doka da suke gani yana tarnaki ga harkar kwadago amma na gani alhaji rabiu bari mu je mu saurari abokin aikinmu a bangaren wasanni don mu ji tsaraban da yake da shi ya kammala ya dawo kuma muka dawo sai mu dan duba wasu manyan labaran da suke gaban mu abba kana jina na'am ina jin ku na to jamuje jamuje to masha Allah kai tsaye bari fara da kasar Ingila inda hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar turai ta tsage wasan da za a fafata a ranar alhamis tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal da ƙungiyar ƙwallon kafa ta psb wasan da za a fafata a filin wasa na la da ke birnin london hukumar da ta ɗage wannan wasa ne sakamakon shirye-shiryen da ake na zama makokin gimbiya eh, sarauniya elizabeth gudatar su a ranar alhamis da ta gabata kuma magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ta psg guda dubu uku ne ake sa ran za su zo birnin london domin kallon wannan wasa sai dai bayan tattaunawa da hukumomin da suka da abin ya shafa an tabbatar da cewa ba a da ba su da isassun jami'an tsaron da da kuma ma'aikatan da za su iya kula da wannan wasa sakamakon ana buƙatar da jami'an tsaro a manyan tituna na birnin london da kuma wuraren da al'umma za su taru domin bikin shirye-shiryen da ake na bikin ta sauran na kudu elizabeth wadda ta rasu a satin da ya gabata hukumar kwallon kafan ta nahiyar turai ta bayyana cewa nan gaba kaɗan za ta bayyana ranar da za a fafata wannan wasa a dai ƙasar ta ingila kuma kocin tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wanda aka kura a satin da ya gabata wato Thomas tucker ya bayyana cewa an mutunta shi a kungiyar kwallon kafa ta Chelsea bayan da aka ba shi dama ya jagoranci kungiyar a wasanni 100 cikin watanni 20 kuma ya lashe kofuna guda uku kocin ɗan asalin ƙasar jamus mai shekaru 49 a duniya ya rasa ake sane bayan da ƙungiyar ta rashin nasara a ranar laraba da ta gabata a kan ƙungiyar ƙwallon gaba ta dynamo zagreb da ci ɗaya mai ban haushi a gasar cin kofin zakarun turai tun bayan koma sa kungiyar a shekara ta 2021 ya lashe ya buga wasanni da dama inda lashe kofin Zakarin turai sannan kuma lashe kofuna guda biyu a ƙungiyar ƙwallon kafa ta chelsea kawo yanzu dai Chelsea tana mataki na shida a teburin Premier kuma eh, kuma ta rashin nasara a wasan farko na kofin zakarun turai kuma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta kashe fan miliyan 255 wajen siyan sababbin yan wasa tun da ta ɗauki na mota, tsawon kungiyar da ta duniya mai gurbin wannan mai koyarwa. a dai kasar ta ingila kuma dan wasa jago costa ya kammala koma kungiyar kwallon kafa ta wolverhampton ta kasar ingila bayan da aka kammala gwada lafiyarsa kuma aka ba shi damar buga wasa a kasar ta inda Diego Costa mai shekaru 33 a duniya ya buga wasa a ƙungiyar gwada kafa ta Chelsea inda lashe kofin Premier guda biyu sannan ya buga wasa a ƙungiyar gwada kafa ta Atletico Madrid ta ƙasar Spain dan wasan dan asalin ƙasar Brazil ya koma Wolverhampton ne a matsayin dan wasan da bai mace shekara daya bayan da dan wasan da ta siya sabu wato kaka sasa kala da ya rauni wanda hakan ya sa da take tsananin bukatar dan wasan gaba a ƙarshe a yau za a ci gaba da fafatawa a gasar kofar da kan turai kungiyar kwallon ta liverpool za ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta ajax amsterdam ta ƙasa kuma sai baya liverpool za ta kwarkara da atletico sai kuma fc porto za ta fafata kwallon buruj sai victoria plaza za ta fafata da inter milan sai kuma bayern munich da barcelona sport lisbon da kuma kungiyar kwallon ta tottenham sai kuma kungiyar kwallon ta Marseille ta kasar faransa da za ta fafata da frankfurt ta kasar jamus ƙarshen labarin wasanni to abba muna godiya sai kuma gobe in allah ya kai mu a huta lafiya Zuwa masu kallon mu barkamu da sake dawowa daga dan daga fagen wasanni hmm. inda aka fafata. An fafata ba kasa Ingila <laughs> da sauran ƙasashe. Na. Hmm. To kafin mu koma eh, ainihin sha don duba manyan labarin da jarida muke. ke kunshe da shi eh, Rabiu. Samu dan jin mika jinjina da godiya ga dumbun masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye a daidai wannan lokacin. Yawwa. a ciki waɗanda zuwa a halin suna tare da mu kuma suna jinjina kuma suna bibiyan ayyukan da muke a wannan shashi akwai saratu musa saratu yawwa akwai kuma eh, sama'ila abubakar kebbe da khalid ibrahim da hadiza Bella hamza da abdulkadir muhammad lawal sai kuma wata kungiya north central katsinawa indijin muna godiya kuma muna fatan za a ci gaba da sauraron mu to daga nan eh, alhaji rabi wani labari ne kuma ya ɗauki hankalinka a gurguje tunda lokacin yana ta mu. to a gurguje wato kotun sauraron kararraki ta shari'a ta shari'ar zaɓe ita ce shugaban kotun ta ce zuwa yanzu fa mm. babu wasu kuɗi da suka shiga asusun kotun eh. kuma ta yi gargaɗin idan har ba a yi shirin da wuri-wuri ba mm. to hakan zai kawo tsaiko wajen gudanar da shirye-shiryenta da sauran kotunan da suke karkashin ta. Na da kai dai kai ka ɗauko labari ne da shafi zaɓe mm. to ita hukumar zaɓen ta mm. cire sunayen mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya daga ainihin kundin masu rajistan zaɓen saboda yin rajista su biyu ko kuma yin wasu da wasu rikice-rikice dai na laifuka da ya shafi da ya shafi ita harkokin da ya shafi rajistan haka. E gaskiya a ce wata daga cikin mutane miliyan 2,522,458 hmm. a tsakanin 28 ga watan Yunin shekarar da ta gabata zuwa wannan zuwa 14 ga watan Janairun wannan shekarar da muke ciki an gano hmm. bayanai miliyan 1,000 da 26 da 359 hmm. wanda ta ce ba su da inganci. sawa'un abin da ka faɗa na farko mm. ko dai mutum da ya tsallake wasu ka'idojin yin yin rajistar mm. ko kuma a rajista sau biyu kasan mu yan Najeriya muna da wannan sakaci wani zai tunanin sai tashi eh. sai tashi rajista sau biyu ko kuma ya canja suna ko ya wanto shi kuma ita kuma na'ura mutum ɗaya abu ɗaya take ɗauka bayani eh, to aka ci karo da wannan kwamatalas shikenan sai su ajiye mutum kawai kaga wani ya tafi wannan unguwan ya yi. sai kuma sake koma wani abubuwan yi kuma da yake ana daukan ainihin yau wannan eh, ba yawwa eh. da zaran an je an hada su gaba ɗaya duk zai fitar da waɗanda suka yi suka yi hmm. suka yi mace lalle wannan na'ura haka kaga zai kawo saukin eh, almundahana da kuma cuwa-cuwa da wasu ke shirin gaskiya ne wannan hmm. to sai kuma wani labari ne haka ka hango to sai labarin da yar gidan wato ah, ike kore madu eh, eh. ta kuka kuma ta nemi tallafi ko kuma ɗauki na a kawo mata wato ɗaukin koda mm. saboda shari'ar da ake yi da mahaifinta mm. na zarginsa da ake na ya ɗau wani matashi zai amfani da shi ya cire koda sai ya wannan eh. to ni abin da na kalla a nan shi ne mm. su tun da ƙasar ingila take yarinyar nan kuma ga halin da take ciki su trump tunda suna da tausayi ba ai sai su tausaya mata su yi mata aikin hmm. ko ba haka ba to wato wato a nan ita ne yarinyar take kira eh. ga cewa take sanar da al'umma cewa hmm. mahaifin nata shi ikirin madin eh. shi ma yana fama da matsanancin ciwon koda to ko da ta yi ne eh, to ai bayanin ya nuna cewa tabbas shi wannan cutan yana cikin zuri'ansu shi ya sa ma a cikin tsakaninsu ba wanda zai iya ba wani saboda cutan ko wani ya ba wani a cikin yan uwansu ba zai iya samu ba a samu nasara ba sai dai dole wani ne daga can waje zai hmm. iya za su iya karba to kuma wani ya nuna cewa yana bayan cewa zaman da ya yi a daure san hmm. tun da tunda rikici ne tashi hmm. ah, yana hannun jami'an tsaron london ba su ba da bilin shi ba muna addu'an allah ya ba shi lafiya da sauran marasa lafiya a da suke mai kawo mafita gaba daya to akwai bayanin labu da ke cewa shaharar malamin nan Sheikh eh, Mahmud eh, Sheikh Ahmad Mahmud Gumi ya yi kira ga 'yan Najeriya da cewa yayin da suka je zaɓe kada su yi la'akari da waye wane ne ɗan takarar ma'ana su yi la'akari da wanda zai iya yi musu aiki ne kai tsaye ba tare da cewa ko wannan musulmi ne wannan musulmi ne da sauransu ba yana magana ne daidai lokacin da wasu bangare eh, ake ta surutu kuma lamari ya turinki a kan cewa ai tinubu da mataimakinsa musulmai ne to ya za a ce musulmai sun yi takara lokaci yau suna gani ya kamata a ce an samu musulmi da kristiyan saboda a samu daidaito da balance kan yanayin kasan ke ciki to shi gumi yana kira da cewa kada ma masu ainihin su kalli wannan hmm. su dai kalli waye zai iya musu aiki kuma waye ke da ƙarfin yi musu aiki kuma wannan kiran shi yana da muhimmanci ah, yayin da muka dumfari ah, zaben 2023 hmm. na'am a wannan kiran ah, an sha an sha yin sa hmm. amma matsalar mu ita ce tun kafin a zo wannan matsayin da za a fara kira kira matasan mu suke ɗaukar hotunan yan takara suke likawa a social media eh. sai a ce wani alheri shi har ya san wannan da ya sa alheri <laughs> to dai mu sa sa rai a zuciyarmu to eh. wannan shawarar da ya faɗa ba za a yi amfani da ita haka ne kan sai dai addu'a kuma Allah ya karkato da zukatan namu mu zaɓi cancanta na'am to jama'a masu kallon mu da sauraron mu za ga lokaci da za mu tattara ina mu ina mu ku fita daga wannan ɗakin watsa labarai na last word mm. da ke Abuja Nigeria <laughs> a madadin abokin aiki na Rabiu Ali Indaba ni Bello Hamza nake cewa huta lafiya This program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group.